samu wani bawan Allah da zai tallafa na rida ina jira Allah ya bani mijin aure kuma gashi Allah ya bani mijin auren amma kullum a sa ranar aure a daga saboda rashin kayan da normally ake kai ya da ita a ɗakin miji saboda haka a sanar ko wani bawan Allah zai taimaka mana addu'a Allah ya kawo bawan Allah da zai taimaka sannan wajen aure mazaje da iyaye ku rage wa kanku nauyin wannan kaya da ake cewa sai an yi lokacin da za a aure ba musulunci ne ce idan za ka aure da yarka sai ka mata gado ka mata katifa ka yi kujeru tsakar ɗaki ka yi dogon yaro ka yi kwalla ka yi wani ma don tsabar korowa wai har goro ne ya yi aure yanzu yana jira sai an haɗo mai da buhun shinkafa uku da na masara da katan na magi da na taliya da jarkan manja da ta man gyada wai har da ya dubu hamsin ya fara cefa ne to sadakin nawa ka bada wannan babu adalci a ciki ina fata fahimci wannan babu wanda ya dolawa iyayen yarinya wannan wannan shi ya kawo aure yake wahala su iyayen yarinya sun ce sai an kawo akwati mai taya wani lokaci wajen jiran akwati mai taya sai a fara samun akwati mai kafa an samu matsala ko ba a samu matsala ba sai kuma an yana jira sai an kawo mai gado da katifa da kujeru duk babu wanda ya dora mana wannan akwai wani dan yana ban labarin wani mutum da ya san shi in ka zo neman auren isa abinda zai sa bincika abu uku abu na ɗaya kana da addini abu na biyu kana da sana'a da za ka yi riƙe isa abu na uku ya tana son ka da an samu idan shirɗa guda uku sun cika kawo sadaki nawa gwargwaron abin da Allah ya hore maka in ka kubuta ka kawo dubu hamsin ya ce Allah ya musu albarka sai ya shiga kasuwa iya abinda naira dubu hamsin za ta saya to shi ne za ka gama taka tare da shi a zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba idan dubu hamsin ɗin za ta iya sayan tukunya ya sayo sai menene kwanan cin abinci butar alwala kula saboda abincin kar ya huce cokula abubuwa da suke sassari. in wani abu ya saura ya siyo katifa iya abin da dubu hamsin din nan ta siya shi zai siyo masa ba hamsin ka kawo ba wa kake so an gama yace mun kuma abin da zai baka mamaki mutane rige-rige ake wajen auren yasa kuma bai hana angwayen in Allah ya musu buɗe su yi wa matan nasu goma na arziki ba wani ma dubai zai tura a odar ganin da matar za ta kwanta a kai shi dai ya ilmantar da yarsa ya koya mata tarbiyya ya sa mata sun koya mata girki ta iya shirya girki sun koya mata kwalliya kwas kwas ba sauran matsala ga ilimi ya bata in tana karanta qur'ani dole ka saurara ya bata tarbiyya da ladabi ya gama aikin shi to amma yanzu mu iyaye idan ka tashi auren da yarka sai kai kamar zaka dora hannu aka ka sa ihu ango in ya tashi aure ya ce wa ya yi wata tara bayan auren bai gama biyan bashin da ya ci ba duwa ya dora muku wannan ba wanda ya dora muku Allah ta'ala ya samu dace akwai kungiyar tsaro ta yan hattara kiranin su shine hattara dai mai laifi wato da kiriminal ya gansu dole shiga taitayinsa za ku gansu suna ciki suna aiki tare da yan agaji da intelligence namu wajen ganin an samar da tsaro a unguwa da filin wa'azi suna irin wa'in na aikace-aikace har a cikin gari suka ce babban matsalarsu shine ba su da mota ta aiki aikin nasu kuma yana da bukatar mota zirga-zirga suka ce a sanar ko wani bawan Allah zai taimaka ya saya musu mota Allah ya bada bawan Allah da zai saya musu mota sun rubuta takarda sun tura ofishin shugaban kungiya na jiha yanzu sakataren jiha ya dawo mun da takardar yake shugaba ya amince a ba jama'a sanarwa saboda haka duk waɗanda suke da dama da za su iya saya wa'annan bayan Allah mota su saya musu aiki suke yi mai kyau bayan kun saya musu mota ma ku rinka tallafa musu yadda za su rinka shan mai an gane wannan bayan mai ma za ku dan tallafa musu abin da kauri su rinka dan hadawa da farfesu su ji daɗin aiki duk daidai ne gudunmuwar kwamitin marayu alhaji garba kuriga mai yadi kasuwar barci ya ba da gudunmuwa wa marayu ta yadi 34 Allah ya saka masa alkhairi hajiya lami ɗan mukiti ta ba da hijabi guda hudu da yadi guda ɗaya a tallafa wa marayu Allah ya saka mata da alkhairi kudin da aka samu wata baiwar Allah ta ba da tallafi naira biyar ta ce a sa ta cikin addu'a yau shekara ta arba'in a duniya amma Allah bai bata miji ba Allah ya bata miji na gari hajiya halima salisu ta ba da gudunmuwar naira dubu goma wa kwamitin marayu Allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar a sa ta addu'a tana fama da ciwon nono Allah ya bata sauki alhaji mamman da iyalansa sun ba da gudunmuwar naira dubu arba'in wa kwamitin marayu suka ce a sa su a cikin addu'a Allah biya musu bukatunsu na alheri duniya da lahira dr ahmad inuwa ya ba da gudunmuwa wa marayu naira dubu talatin allah ya saka masa da alkhairi allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira kafin tafsiri an samu gudunmuwa naira dubu takwas da dari tara da hamsin masu akwati sun samu gudunmuwa naira dubu goma sha shida dari tara da ashirin a tebur an samu dubu arba'in da ɗaya dari biyar bank account wani bawan Allah ya tura gudunmuwa ta akawun ta naira dubu ɗari kashi ya tura akawun ɗin marayu wani bawan Allah ba suna to ya Allah ya san shi Allah ya saka mashi da alheri Allah ya sa yana ciki masu makwabtaka da annabi aljanna ranar tashin alƙiyama. Ismail Suleiman ya ba da gudunmuwa naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi Rizwan Musa Isa ya ba da naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi Aliyu Yusuf ya ba da gudunmuwa naira dubu biyu Allah ya saka masa da alkhairi wani bawan Allah ya bada gudunmuwar naira dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da biyar da kwabo hamsin da biyar Allah ya saka masa da alkhairi Nuhu Muhammad ya bada gudunmuwar naira dubu biyu Allah ya saka masa da alkhairi Asma'u Ismail Gellesu ta bada gudunmuwar naira dubu ɗaya Allah ya saka mata da alkhairi Aisha Bawa ta bada gudunmuwar naira dubu biyu Allah ya saka mata da alkhairi Rahmatu Suleiman ta bada gudunmuwar naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi shi wannan lissafin idan aka hada total an samu naira 178,425 da kwabo 55 Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi dazu mun yi sallar juma'a a masallaci mai sunan anguwar masallacin da muka yi sallah masallacin prison ba eh mararaba marafa marafa kwatar masallacin prison bawan Allah da ya gina masallacin alhaji na dabu caccangi mun yi sallah yake cewa na ji ana neman tallafin marayu nima na ba da gudunmuwa wa kwamitin marayu ta naira dubu hamsin ya ce zai turo kudin in Allah maɗauki sarki ya aminta Allah ya saka masa da alkhairi Allah ramma ina muka kwana ويوم نحشرهم Allah madaukin sarki yace wa yawma nahshuruhum jami'a ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata musu ranar da zamu tara su gaba daya da wanda ya rike wani Allah da wani Allah da aka rike duk zamu tara su inji Allah duk wayannan allolin ƙaryan zamu tattaro su da wayanda suka bauta musu duk wayannan waliyan marasa rijista zamu tattaro su da wayanda suka rike su shine wa yawma nahshuruhum jami'a ba wanda zamu bari inji Allah idan muka gama tattara su sun mana ƙololin da zai na ku. sai mu faɗa waɗanda suka shirka waɗanda suka bauta wa abin bauta kuma bayan Allah aina shiraka hukumun lazina kuntum tsumun ina abokan tarayyar naku yake suke suna ina waɗannan abokan tarayyar naku da kuka kasance kuna yin ƙarya kuna cewa su ma abin bauta ne kuma bayan Allah duk wanda ya bauta wani kuma bayan Allah wallahi sai Allah ya masa wannan tambaya a ranar tashin alkiyama Allah ya ce ina wani da kake bautawa ina yake yanzu ina cikin mota muna zuwa ake kunna mun tattaunawa da aka yi da wani ana kai ya halice kai ce shi shehu wani ne ya halice shi waye yi sai Ibrahim o sai Usman sai Ibrahim ne ka ni korai ba Allah yake ba ne ba Allah yake ne aka ce to shi shehu wa halice shi sau sai magana kake yi ce mutumin da yake musaya da Allah ka ce masa wai halitta shi kenan dai shi ba Allah ne halitta shi ba eh shi ba Allah ne shi musaya suke da Allah a girma yace ai musayar matsayi shi yake da Allah kai wa yake azata kai ce shehu wa zai baka aljanna yake shehu wai wane ne an bi shi za ka ga aljanna kace ku ibrahima radiyallahu anhu yace aljanna ma mun wuce ta mutu ne muka same ta mu ma badawa muke yace kuma son shehu mu shi kadai ne hanyar da ake zuwa aljanna yace kuma wallahi in kana son shehu yace eh, yace wallahi duk duniya ba wanda yace yana ka tafi aljanna ko kai sallah ko baka yi ba kar masa safa ka daina wahalar sallah ka daina azumi ka daina zakka daina komi duk wannan in baka yi ba kai dan aljanna ne matukar kana son shehu yace to ni yanzu ban san shehu amma ina bin Allah ina bin annabi ina sallah ina dukkan aiki na addini ya matsayi na ke dan wuta ne kai dare shi ga aljanna ba ka bi shi ba in an ganka aljanna fir'auna ma za ka ci aljanna to ni na tabbata da Allah baka zuwa wannan wala shiga aljanna ka kafirce mata fa ka kama hanya ka kafirce mata ni dai wallahi a ka kafirce shi Ibrahim babu ruwa na ma da shi wallahi to ba kai ba wallahi tallahi babu abin da dai wuya ka samu ba za ka ba samu ba yadda za ka yi to mutun da gidan za to ni annabi Muhammadu nake bi annabi Muhammad shi Muhammad annabi Muhammad na gaya maka da shi da shi kuma shi da kansa musayi suke da Sheikh ibrahima. to kai da kace suna yi da Allah ma ai duk gaba ɗaya musayi suke shi wani Muhammad ma yana musayi da Allah to da Allah yana musanye da wani wallahi wutar da duniya da don da wutar za a samu sabani ina zo ina zo wani yace zai bata wani ce zai gyara ko yana musayi da manzon Allah kai a wajen girma kai fa kuma yana musayi da kake neman yi to subhanallah na ga maka yana musayi da Annabi Muhammad ma yanzu ba ke kunna ma ina ji a mota ya ce wallahi ke dan wuta ne ba ka san shehu duk sallar ka ta banza ce ba da za ka je aljanna ya ce to ga wane shehun ku ne na ɗariƙa muna ganin shi yana sallah me yasa yake ya ce saboda mun kira irin ku idan ko gaba ya sallah za ku ce masa kafiri za ku zage shi saboda ku mun kira ne ba ku da ilimin baɗi ne saboda ku yake yi don ku gani kar ku faɗa cikin halaka shi yasa amma shi ma ya san ba ita ce za ta ba shi aljanna ba yace shehu wa na fai ta shi wannan duk sallan ka a banza farin jini kake so ka sha yusufa a banza kake inde ba inde ba ka rike inde ba ka tare da sheku ibrahima farin jinin ba za ka same shi ba to ya sa aka zaɓe ka sai ka faɗi to a heku a banza ku kuke yin sallah to tunda ko baku ba ku ga aljanna mun kuma na ta don mu samu aljanna to ai abin da za ke ba muke yi saboda mun kirai ai mun kirai ne shi mun kirai ba bai san baɗi ne ba idan ba ma sallah sai ku dauke mu a wata man manufa saboda ku Allah baya ukulan ku kulle take ka Allah yi to amma ku tambaye ku yanzu kai dai ku kuna yin sallah ne kawai saboda nishadi amma ba ba neman aljanna ba ba to aljanna mun same ta o oh, ku kuma same ta ku ne kuke da kokonto to su ai su suke ba da aljanna aljanna mun same ta wai ba mutumin da ka ka rike sai ku ibrahima kuma kai har ka ma kana kokonton aljanna ya kai matsayin Allah yace kenan da aka masa sujada daidai ne yace kwarai daidai aka yi in yanzu na ganshi ne ma zan mashi musulmi fa wani sunan musulunci Tek ɗayiro, subhanallah ogan mu yana bauchi bauchi ta fi kuma shi gaba shi da ake masa sujada to zo a ah, to ai ya dace o ya dace masa sujada muridi ne ba na sai ku ibrahima Allah ne ai yanzu kai zaka yi zaka masa sujada to ai Allah ne shi dinga ai Allah ne shi wa din ya kira yi ridi. a'udhu billahi wallahi Allah ne to ya tafsirin shi ba mu jin yana faɗin irin waɗannan maganganun yace saboda ku mun kire ne baya faɗa amma duk ran da zai rufe tafsiri za mu zo mu taru mu muridan sa yana gaya mana kuma yana jan kunnan mu mu daina faɗin ilimin baɗi ne a cikin jahilai munkirai sai mu haɗu mu yan zahiri yake fita amma ka je idan ya zo rufe tafsiri a kaduna a ran da zai rufe don da suke bari sai na musu tafsiri a wurin kai ja musu wasifa ba ina zo a ran da yake rufe tafsiri da za mu je da kai mm, da za ka gane da za ka gane shi yana shiga baɗi bayyana wa sai ran da zai rufe tafsiri duk kawai muridai mun je an haɗu to a ranar yake shiga baɗi amma saboda mara kullun ƙwaƙwalwa yana fita kamar yadda muke fita mu hmm. to za ku ɗauke shi kuma alhali ko jahilai ne kaji yadda Allah ke tona musu asiri abinda suke shiga ɗaki suna koyawa muridansu kenan suna koyawa almajiransu sai idan almajirin ya fito waje ya bayyana suka ga ruwa zai ci su yanzu koma gefe su ce mu ba ma tare da wannan ƙarya kake kai ka koya musu ƙarya kake kai ka koya musu me yasa abin ya ke dena kullum sai ƙara sabo yake fitowa me ya sa da wani ya yi lamwalid wa lamiyulad ko Allahu la ilaha illallahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad gaida shehu barhama aka yi wannan ta wuce aka zo aka yi taci ta gere barhama ne ubangijin kowa ta zo ta wuce aka zo aka sake ni dai barhama na zaba ni dai barhama nake bauta wa dan shi ya halittan shi ne ke ba ni abin da nake so ba zan yi musu ba ni dai barhama nake almajiran ku ke faɗin wannan almajiran ku ke faɗi wannan ta zo wani ya sake tasowa shi ma da ya sha kuka koya mashi ya fito shehu Allah ne ku bar tambaya wallahi shehu ya fi Allah ubangiji na shehu wannan ta zo muke ta bala'i ba ta gama hucewa ba sai ga wani ya sake ballota baba uban Allah ya fi baba uban Allah ya fi wai shi uban Allah ne wai kowa na da uba to shi Allah shege ne kun ji uban Allah in ya fi wannan duk almajiransu wannan bata kare ba sai ga afuwan afuwan ya barhama afuwan afuwan ya barhama mulkin da ka baiwa ubangiji ya kasa mulkin duniya amma neman tuba yake yace wai shi Allah wai ya karshen ta kace maki rabbana yace to shi barhama ya wuce rabbana yace kai hasali shi kansa rabbanan a wajen barhama ai bawa yake wai Allah ma bawan barhama ne duk malaman nan suna bi tun shiru wai duk wannan ba su haifar da fitina a ƙasa ba duk wannan ba su jawo bala'i a Najeriya ba wai sai mu in mun ce a bauta wa Allah shi kadai kada hada Allah da kowa a wajen bauta to yaso lokacin ne kawai mutum zai kwaso ba saba guga zuna ta mutane gungunin banza da waje fitinannu fitinannu su ne kusa zalar fitinannu Allah ya kai mu lahira, ai za a ci ma dai ba mu daina yin wa'azi wallahi ba mu daina kare matsayin Allah in dai wani bai ji kunyar zagin Allah da shiga haƙƙin ubangiji ba to mu kuma wallahi ba za mu ji tsoron kare matsayin Allah da haƙƙin Allah ba dan ko na san duniyar nan Allah ya halice ta iskar sa muke sha ruwan sa muke sha numfashin nan Allah ne yake ba mu muke yi shi in yau yace bai yadda ba mu iyawa ƙarƙashin samansa muke hasken ranarsa muke kallo hasken taurarinsa da watansa muke gano masararsa muke ci kajin da ya halitta ake yanka mana sa muke dafawa lemon da ya halitta muke shanyewa abincinsa muke ci ba yadda za a yi a ƙasar da ya halitta wani ya zo yi wa Allah shirka sannan mu a ce wai dan me yasa muka ce an saba wa Allah dan me muka ce a daina wallahi ba mu daina faɗa kuma ƙarya suke shi yasa kuka ji ayar Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an sun thumma naqulu lil ladzina ashraku aina shurakaukum allazina kuntum taz'ubuna taz'ubuna nan ma'anarsa shine kuna yin ƙarya ba fassara ta ba fassara Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas yace kullu za'ama fil Qur'an fa huwa kadhibun duk inda kaji an kawo kalmar za'ama a Qur'ani mai girma to ana nufin ƙarya aka kwanta da aure Allah ya tona asirinta wani ne ya karya shi yasa za ga ta zo da yawa kala daban-daban a Qur'ani mai girma ta zo da za'ama za'aman zina kafaru Allah ya ba su aha aha autis kida sama'a kama za'amta ta zo da za'amtum bal za'amtum ta zo ta zo da وقالوا هذه أنعام حرث الحجر تازون التزؤمون ويوم ناشرهم جميعا ba mu ta cikin suratul qasasi wa yau yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku maimakon aina maimako ayna shuraka'ukum wa yau yawma yunadihim wa yawma yunadihim to duk wannan za'amta za'ama za'amtum za'anihim taz'umuna duk wannan za'amu za'amu za'amu din duk ƙarya aka kwantara duk me aka yi duk ƙarya aka yi shi yasa nan gurin Allah madaukin sarki yace aina shuraka'ukum allazina kuntum Allah ka gafarta mana ba mu aya ta gaba Allah mu Allah ya ce sun malam ta fitina tuhum. ga tambaya Allah ya musu kai eh wa ka bautawa ina yake eh kai ka ce zai saka aljihu kira shi saka aljihu mu gani ni ba ma wanda fi haushi kamar wannan wai za a sa shi aljihu dalla menene aljihu ko ba shi ne ba kai ka kalli girman ka ce za a dura ka aljihu in ba da shi hankali ba za a ka yadda kuma wanda zai saka aljihu wannan mutum ne wai amma rigar katuwa ce wai tana da aljihu dubu saba'in kowane aljihu kuma katon aljihu ne zai iya kwasan mutum dubu saba'in saboda haka shigo filin kiyama ɗabi dubu saba'in ya ɗura a nan saba'in saba'in sai ya ɗura dubu saba'in sau saba'in kuma duk ya iya ɗaukar su dubu saba'in sau dubu saba'in ya je shige aljanna ya zazzage wannan dubu saba'in ya zazzage wannan ya zazzago wannan ya ta zazzagewa sai ya zazzage dubu saba'in sau dubu saba'in sai ya ƙara dawa ya ƙara cikawa wai sai ya yi ya yi kai komo tsakanin farfajiyar kiyama da aljanna yana juyewa sau dubu saba'in duk mala'ikun da ke gadin aljanna ba wanda ya gan shi wai ka shiga aljanna sau dubu saba'in duk security guard na aljanna ba mala'ikan da ya ganka idan dai ba kwakwalwarka memory din virus ya yi corruption shi ba bai kamata ake ce kama hankali ba da labarin tambaye ku yanzu ko mutum ya shigo masallacin nan su dubu saba'in yan agajin da ke gadin kofar masallacin nan ba su ganshi ba ya kamata gobe ma a sa su duci ya kamata a sallame su yanzu a ce gamman house ba sau dubu saba'in ba a samu mutum ya shiga gamman house sau saba'in security gamman house ba su gan shi ba ya kamata a kore su ko bai kamata ba balle villa wani yake so bakwai ba balle aljanna aljanna ba security na aljanna da security na filin kiyama don kai kafi kowa iya su moga kai wannan abu ban sai da zai iya kama kwakwalwa dan adam ba da kai magana sai a ce wannan ilimin baɗi ne ba a tambaya imani ake kiri duk abin da ka ji an ce ba a tambaya ta kaci ba gaskiya ba ne duk abin da aka ce ba a tambaya aljanna fa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ati babal janna yau malika astaftihu fa ya kulul kazin man an fa aqul muhammad fa ya bika umirtu allah aftaha li ahadin Ya ce zan zo kofar aljanna na tashin alkiyama in same ta a kulle sai na kwankwasa shirki da ke gadi su ce wa ke kwankwasa kofar aljanna waye ya kai har ya zo kofar aljanna ya kwankwasa ta wane ne wannan isassa ta kai ya zo ya kwankwasa kofar aljanna ya ce sai in ce muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji mai gida ya iso mai gida ya ƙara so da ya faɗi wannan sunan nan take mai garin aljanna zai bude ya ce bika umirtu kai aka ban umarni Allah ta li ahadin qablak kar in kuskura in buɗe ƙofar aljanna in bari wani ya shiga kamin kai ka shiga sai ka shiga kamin kowa ya shiga annabi ma san da zai shiga an san san da zai shiga sai kai ne za ka kunso ka je ka juye ka sake kunsowa malam kunsau Allah ka gafarta mana to yanzu gashi ana tambayar su aina shuraka'ukum allazina kuntum tsomuna, waɗannan da kuka faɗan ina suke ga kiyama ta tsaya su zo su nuna abin da za su nuna a filin alkiyama su nuna matsayinsu in sun yi ta kun san me za su faɗa wa'anda suka yi bautar Allah ya ce sun malamta kun fitinatahu wannan jarabawa tasu bata zama ba illa an kalu an sa da za su su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki sun ga wutar jahannama ga mala'iku masu ɗauka kai jahannama sai su ce wallahi mun rantse da Allah rabbina ubangiji mu ma kunna na mu ba mu maka shirka ba kai kadai muka bautawa a duniya ba mu hada ka da kowa ba kaji dan adam har gaban Allah zai karya gaban Allah zai ne zai ƙarya gaban Allah kai dan adam da taurin kansa ya yi nan ba an masa wa'azi ya ce ba matsala shi ga inda ya rike an je gaban Allah kuma ya ce wai shi ma Allah ya rike tare da mu nan ne Allah zai ce a'a a nan za ka yi ƙarya kai baki mai ƙarya Allah ya ce na rufe ka alayyau mana tuni Allah sarki je ka suratu fusilar wayo mai husharu a da'ullahi to ya za yi Allahu akbar me za su ce Allah sarki wa ba kuntum tastatiruna mu gaba mu je gaba da rama mu je gaba da rama to bannan dawo cikin suratul nur yau mata shadu 没这个吧，没这个吧。哎哈，要哇。 الحق المبين to a wannan lokacin ne Allah zai sa a toshe bakin makare a suratu yasin ayat da Allah rabba ya fara karanta mana Allah yake al-yawma nakimu ala afwahihim Allah yake yau zamu toshe bakunan su inji Allah zamu yi ne zamu toshe bakunan su inji ubangiji to an toshe baki ya za a yi Allah ya ce wato kalle mu na aidihim a wannan lokaci kuma hannayensu ne za su yi bari <laughs> wato kallimu na aidihim Allah ya ce hannayensu ne za su yi magana a wannan lokaci wata shaɗu arjuluhum ƙafa su za su ba da shaida bai ma kanu ya amalu na ko yaktibuna bai ma kanu yaktibuna saboda abin da sun kasance suna aikatawa a duniya wato kenan yanzu an rufe baki me ke magana hannu da ƙafa hannu ya yi bayani ƙafa ta ce haka aka yi ka san ko inda ka je da hannun ka je kafar ma da ita aka je ba bata ba a waccan aya ta suratu fusilat da Allah ramma ya karanta mana Allah ya ce wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ranar za a tattaro abokan gaban Allah maƙiyan Allah abokan gaban Allah kun ji a shi Allah ma yana da abokan gaba za a tattara su zuwa ina ilan nari zuwa wutar jahannama in ji Allah yi Za'una. da yake abin gurub gurub ne yake tafiya zuwa wuta mala'iku na kora su suna gargada su ana tattarewa kar wannan gurub ya shiga cikin wannan gurub har a kai su wuta an tattaro ga yan luwaɗi, ga yan maɗigo ga yan bautan bokaye ga yan bautan wani Allah an ɗaɗɗebo ah, ga mazinata to kai suka baro kai ka dawo min dunin lahi faduhu to ana maganar sirat al-jahim aka ga alarama zai basu ne shi ya dawo <laughs> Allah ya ce hatta idza ma ja'uha yanzu ga ana koro su har sun zo bakin gabar wutar jahannama Allah ya ce shahida alaihim sam'uhum a wannan lokaci jinsu zai bada shaida wa abasaruhum ganin su zai bada shaida wa juluduhum fatar jikin su za ta bada shaida anan sai aka ce bi ma kanu ya amaluna na fusila a ya kanu yaktibuna za su bada shaida dangane da abin da suke aikatawa dan adam zai sha mamaki sai ji su suna tona mai asiri Allah ya ce maqalu li juludihim sai su fada wa fatu jikin su lima shahidtum alaina me yasa kuke bada shaida akan mu kai ido me yasa ka kake ba da shaida kai na ke kafa dan me zaki ba da shaida hannu dan in za a shiga wuta ai tare da ku za a shiga dan me za ku ba da shaida Ƙalu sai fatun jikinsu da ban jikinsu su yi magana su ba su ansa su ce an ɗaka na lahun zai an ɗaka kulla shayin Allah da ke sa kowane abu ya magana ko yana so ko baya so shi ne ya samu magana a yau wa huwa kalaka kuma awwala marra kuma Allah nan shi ya halice ku kai mai cewa shehu ne ya halice ka ranar gaban jikinka za su baka shaidawa huwa kun ba shehu ne kun ba shi ma shehun halittarsa aka yi yana cin tuwo yana shan ruwa yana cin dan wake da dan gauda yana shan shayi har ya ƙara siga ba abin da baya yi wanda dan adam ke yi yana karɓa, yana badawa yana aure yana tubewa ya kwanta da matashi. shi ina magana allantaka in ta yajin aiki ta kima da haɗa kai ransa ya ɓaci ina magana allantaka ina allantaka take an yana fitsari in ya ji zawo ya sheƙa man ɗaki a gidan shi akwai shadda ko babu ina allantaka take kai allan ƙarya ina allantaka take ga ka na kan shadda kana kashi kai allan ƙarya ina allantaka take a wannan wuri wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un sanai zuwa gare shi za koma a ayat Allah ran ma karanta mana a suratul nur Allah ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum rana ce da harshe zai ba da shaida bayan harshe kuma da me wa aidihim hannu zai bada da shaida bayan hannu wa arjuluhum kafafu kuma za su ba shaida to yanzu baki an toshe shi gabbai suke bada da shaida to a wannan lokaci ne kuma hankalin mai haɗa Allah da wani wanda yawa Allah shirka zai tashi yana cikin wannan tashin hankali sai ya ga dabbobi su an musu kitasi tsakanin su ba a kai su wuta sai Allah ya ce kunu turaba gaba ɗaya ku zama turbaya Allah ya ce to lokacin ne yoma izin yawaddu allazina kafaru wa asaw rasula lautu tusawwa bihim ardu karatu ya koma suratul nisa ya al yau mai wadun ladina kafaru Allah ya ce a wannan rana ne za ka kafurai waɗanda suka yi kafirci yau mai izin yawadun ladina kafaru wa a rasula a wannan rana kafurai waɗanda suka yi kafirci suka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi burin lauta sawabihim al-ardh ina su ma a daidaita ƙasa da su a mai da su ƙasa kamar da aka mai da dabbobi ƙasa sai Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa a wannan lokaci ba su iya yi wa Allah ƙarya shine ma'anar wala yaktumuna Allah hadisa ba su iya wa Allah ƙarya ba su iya boye wa Allah zance gaskiya za su faɗa shi yasa wani zai samu Abdullahi dan Abbas Ya ce ni ba cikin Qur'ani na akwai da nake ganin tuka da warwara Abdullahi da Abbas ce, ina kaga tuka da warwara sai ce a ah, to gashi dan Allah ya ce su balam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina a wannan ayar kuma Allah ya ce yawma idhin yawaddu allazina kafaru wa asaw ar-rasul law tasawa bihim al-ard wa la yaktubuna laha haditha nan ga sun kwantara wa Allah ƙarya gaban Allah ranar tashin alkiyama suka haddara zuwa ce wallahi rabbina mun rantsa da Allah ubangiji mu ma kunna mushriki da mu shirka ba ƙarya suke ko ba ƙarya suke ba nan kuma Allah ya ce wala yaktubuna laha haditha a ranar tashin alkiyama ba sai su yi wa Allah ƙarya ba yace nan sun yi ƙarya nan an ce ba za su yi ba an samu tuka da warwara abdullahi da abu zai ce a ah, karatun ne baka gane ba ba abu ba ba. shi ƙur'ani sashin sai na fassara sashi yace qiyamar zango zango ne zangon farko sanda aka fara kawo shi gaban ubangiji Allah ya ce to ina wanda ka bautawa A nan zai yi wa Allah ƙarya ya ce wallahi na ma shirki na. sai Allah ya sa a toshe bakin Allah ya ce to gaban jiki ne za su ba da shaida to a lokacin da yau mai izin lazi allazina kafaru wa asawur rasula lauta tasawabihim al-ard wa la yaktumuna hadita ana fadin wannan mutumin yace ya gamsu lalle shine jarin nasa a qur'ani yayi karanci ka kasuwanci bai da jari ya iso wajen wayanda suke da jarin kasuwar sun masa bayani kuma ya fahimta Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama Thank you. Allah ya ce unzur ka duba ka gani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai da ake magana da kai kaifa kazabu ala anfusihim yadda suka yi wa kansu ƙarya sun dauka ƙarya za ta fidda su ƙarya ta fidda su ba ta fidda su ba Allah ya ce wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suka kasance suna kirkira ya bace musu nan malamai sun fassara biyu fassara ta farko shine waccan magana da suka faɗa a baya cewa akwai waɗanda za su cece su ba Allah ba to wannan ƙarya da suka yanzu ta bace musu sun gane ba mai ceto sai Allah fasara ta biyu wa dalla anhum ma kanu yaftaruna waɗanda suke bauta kuma bayan Allah wanda suka ce za su cece su to yanzu sun neme su saurata wallahi duk shehu da kai sai ka ta neman shi ne kiyama ku ta sabani da shi wa dalla anhum kenan ma kanu yaftaruna akwai wanda yace wai idan kiyama ta tsaya in bai kai ka aljanna baka ci kwalashi a rubuce ba wai inda kai muridinsa ne kiyama ta tsaya bai kai ka aljanna ba to ranar tashin alkiyama ka ci kwalafa in ko halu dalla ga tambaya me tabbacin za ku haɗu to ka dara ma ku hadu ina ya samu rigar da za ka ci kwalanta shi bayan an ce kuwa tsirara zai tashi <laughs> ya zo da ba wayo maka bayan da gaisa kare Allah ka gafarta mana Allah kadai za ka riƙe ka tsira a lahira sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai za ta fidda kai a lahira Allah ka ba mu iko rike littafinka da sunnar manzanka. ka sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ne a gaba da rama wa وجعلنا على

munafiki sai lallabo shi ma da shi za a zauna annabi tawal yana karantar da aqida yana karantar da tauhidi yana cewa rike Allah shi kare amma shi wannan munafiki in ta shiga sanan sai ta fita sanan Allah ya ce ga ya zauna a majalisar sa za Allah sallallahu alaihi wasallam kana karanta masa qur'ani amma waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu mun sanya akinna akinna jam'u kinan kaman akinna da sinan wata toshiya muka saka in ji Allah muka toshe zuciyarsu babu yadda za a yi abinda kake faɗa ya shiga cikin zuciyarsu in ji Allah don ban yi ya shirya da su ba shine waje Allah ala qulubihim akinnatan an yafqahu duk abinda za ka karanta musu na Qur'ani ba za su fahimta ba Allah ya ce fi azanihim wa qara sannan a cikin zuci kunnuwansu akwai wani nauyi da muka sa muka toshe wa'annan kunnuwan nasu saboda ka duk abinda da za ka yi ba ka iya shirye da su wa يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا idan Allah ya shirya ya yi nufin jarraba dan adam ya kai shi jahannama ba abin da ka iya da shi ba yadda za ka iya kai shi aljanna ba yadda za ka iya gane da shi ba don haka ba yadda qur'anin nan ya kawo bayanai dalla-dalla cikin fasaha da uslubi daban-daban bai kamata a ce akwai wanda ya saurayi ya ji bai gane ba amma waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu fi azanihim waqara Allah yake hatta idza ja'uka wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha da za su ga kowace irin aya za ka nuna musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu biha ba za su imani da ita ba Allah yake hatta idza ja'uka yujadilunaka hakan da za su zo gaban ka suna jayayya da kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu allazina kafaru sai ka ji kafirai suna faɗa maka yayin da kake karanta musu Qur'ani suna cewa in haza illa asadirul awwalin wannan ba komai bane tsuniyoyin mutanen farko ne asadir wasu malamai suka ce jam'i ne na ustura wasu malamai suka ce kamar asadir ita ba ta ma da mufrad ita wato tsuniyoyin mutanen farko da ake zaunawa a kira a ɗebe cewa da su to shine abin da kake karanta musu saboda haka idan kana wa'azi sai ake bari mu je mu ji labaran karfe tara saboda me saboda sun dauka cewa tatsuniyoyi kake ga musu ɗaya kewa ba wai umarni da hari ne na ubangiji ba wanda Allah ya halakar babu mai iya shirye da shi sai Allah ya ce mai a gaba da ramma Allahu akbar malamai sun yi magana guda biyu akan wannan aya Allah ya ce wa humyan hauna anhu su suna hanawa daga gare shi wayan auna anhu sannan suna nisan da shi suna hanawa daga gare shi sannan suna nisan da shi fassara ta farko aya tana magana akan kafirai ne da suka rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya manyan kafiran suna hana talakawa su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a lokacin da kai imani da annabi ka shiga bala'i azaba iri iri khabbab ibnu arad uwar gijiyarsa da ya musulunta bar ma take yi da garwashin wuta ta sa a tube mai riga a kama shi da tsaye a kwantar da shi kan wannan garwashin wutar ruwan ciwo da jini na bala'i da ke zuba shi zai kashe garwashin wutar shi yasa san da ya musulunta ya taba tube rigar sau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya bayan sa baƙiƙirin duk an babbake shi saboda wannan addinin musulunci akwai wacce mashi aka sa aka caka a matantaka ta aka kashe ta ta zama ita ce shahidiya ta farko a addinin musulunci amma bin yasir kashe babansa a kai bilal za a zo da shi wannan yashi na makka ya dau zafi a tuɓe shi a kwantar da shi a ɗauko dutsi a ɗora a kan sai na dishi da ƙyar kamar zai mutu a ce ka kafir cewa muhammadu mu koma da kai gida ka ci gaba kinka ka ba sai dai ka mutu a haka shi kuma ya ɗaga kalle sai ce ahadun ahadun fardun samad la walidun wala walad wa ma lahu kufuwan ahad haka aka yi ta azabtar da shi har na abubakar ya fanshe shi suna hana talakawa bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su wayan auna anhu su kuma suna nisanta annabi ba za imani da shi ba sun hana ai imani da shi sun ƙi imani da shi fasara ta biyu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan Abu Dalib Abu Dalib babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dakin Ka'aba yana sallah Abu Jahil da manyan manyan arnan maka ana zaune a gefe ana shan shayi sai Abu Jahil ya ce wa zai je ya bata wa mutumin nan wannan sallar tasa da yake yi nan take akwai wani arni ana ce masa Abdullahi ibn Zabari ibn Zabari yace ni zan yi wannan aikin yana dandawa da gudu kwata ya samu jinin dabbobi da aka yanka wanda ya yi da gwalo ya haɗo da kashin dabbobin da aka feɗe aka zazzage tumbin cikinsu ya ɗebo ya zo annabi ya yi jira ya zuba su akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya goga wa annabi a jiki ya dagula fuskar annabi da gemu a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rigar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya daga kai ya kalle shi bai magana ba amma kai da kaga fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ya shiga cikin damuwa manzan Allah ya kama hanya ya nufi gida ya je domin wanke wannan dattin yarsa tana zuba masa ruwa tana Allah wadaran waɗanda suka yi maka haka bayan ta gama wanke masa ya fito sai ga abu ɗalib abu ɗalib yana ganin fuskar manzan Allah sai ga fuskarsa ta canja ya ce ɗana me ya faru annabi bai yi magana ba ɗana ga yamun abin da ya faru. ya taɓa ka to sai ce kaji kaji abin da ya faru daga ɗakin ka'aba nake ina sallah wayannan mutane makiya Allah kaji abin da suka yi Abu Dalibi ce ina zuwa sai ya fada cikin gida sai zaro takobi yace mu je su Abu Jahil da tawaga ana cikin dariya ana shan shayi ana magana wulakancin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Dalib Abu Dalib da takobi a zare yana wani kiya ai yana tinkarowa majalisa ta yi tsaye ba mai magana an san abin da zai faru yanzu kai zai fara gungura ƙasa ƙarshe sai wasu suka fara shiryawa za su gudu abu ɗabi ya ce wallahi duk wanda ya gudu zan sare kai kowa ya dawo ya zauna ya ce ya kai ɗana nuna mun wanda ya taɓa ka manzan Allah ya ce ibn zab'ari ai da abu jahil ya abu dalib ya kamo shi ya ɗauko wannan jinin da wannan dagwalon da ya sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dagula shi a ciki ya dagula masa fuska ya ya tozarta shi ya wulakanta shi yace kuma daga yau duk wanda ya ƙara taba mun dan ɗan uwana to ni da shi za a bala'i ko rayuwar shi ko rayuwa wannan shegantaka ta isa haka me wannan yaron ya muku bai taɓa ku ba bai taka ba bai zubar ba saboda kawai ya zo da addini shi na addini shi yana kira bai ce dole sai kun bi ba ku rinka cin mutuncinsa kuna wulakanta shi daga yau wannan ta kare a maka duk wanda ya kara taba shi zai gaba layi yayi zafi yayi zafi ya ce kama hanya mu tafi ana juyowa sai ga aya ta sauka Allah ya ce wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an ga su suna hana a wulakanta ka sun hana a taba ka wayan auna anhu amma su basu musulun da sun karbi addinin ba amma kuma duk wanda ya taba ka za su sa kafar wando ɗaya da shi ba su bari a taba ka suna hada masu cin mutuncin ka amma kuma su basu karbi musuluncin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta wa Abu Dalib wannan aya yace Allah ya saukar da aya ya ce gashi kana ban kariya baka yadda kowa ya taba da ba amma kuma kai baka shigo cikin addinin ba malamai suka ce anan ne abu ɗalibi ya baita tukar sannan mashahurai ya ce wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassada bi da fina ya ce fasda'a bi amrika ma alaika gababatun ya ce wa bashir bi ka wa karra ka uyuna wa ne wa za'amta annaka nasihi ya ce falaqadi sadaqata wa kunta qablu amina وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو هزار مسبة لوجدتني سمها بذاك يقينا a lokacin abu ɗalibi wannan bai cika ya ce wallahi na rantse da Allah duk taron arnan nan da kake gani da su abu jahil su udbatu bin rabi'a su shaiba su abul buhtari duk taron sannan da kake gani wallahi ba su taba ka ba daga yau hatta uwasa da fit turabi da fina sai ran da aka binne ne a kabari ne fulo da kasa ban duniya to a ranar in za su yi taba kasa taba ta amma ba ina da ba ya ce kuma bi amurka wannan wa'azin da kake karkaja da baya je duk sakon da Allah ya turo maka fasa ba ka karanta musu ba wani rufa-rufa daga yau ya ce kuma ka yi farin ciki idanunka ya sanyi hankalinka ya kwanta in ba kowa a bayanka ne ina bayanka yace ne? yace ka kira ni zuwa ga wannan addini wa za'amta annaka nasihi kuma kare cewa nasiha kake mu yace to ba ƙarya ka faɗa ba gaskiya ka faɗa falaqad sadaqta saboda yake amfani da kalmar za'ama yace falaqad sadaqta haƙiƙa gaskiya ka faɗa wa kunta qablu amina ai kamin ka zo mana da wannan sakon baka taba yi mana ƙarya ba mu muka sa maka suna amintacce da kabbu saboda baka taba ƙarya ba kamin ka zo da wannan sakon abinda ka faɗa daidai ne yace kuma ka bijiro da addini wallahi wannan addinin na tsaya tsam na yi nazarin shi duk duniya ba addini mai alherin shi yace da kaga ko ban shigo ba yace laular malamatu ba dan zargi ba na san ina shiga cikin addinin man kaza ta kama da wuta ashe to tsohon nan ya gigice ya kara rayuwar sai yana bauta walata da uzza sai yanzu ya ga ya kusa ya mutu wai ya tsorata ya canja ya koma addinin yara aushi zaru masabbatin ko kuma tsoron zagi a ce tsohon nan ya ba addinin iyayensa da kakannin shi ya kyamaci addinin su abdul muttalib ya ce wallahi ba da wannan ba na ne samhan ka zaka yaqina da ni ne mutum na farko da cikin sauƙi zai karbi wannan addini kuma ya imani da shi shi yasa da ya zo mutuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zo yana ta kiran shi ya kai babana ka ce la ilaha illallah duk da baka taɓa sallah ba baka yi azumi ba baka yi zakka baka yi komai ba ita kaɗai ka faɗa dama kana bakin gaɓa mutuwa ka mutu to ni ita kadai din ta ishe ni in kafa hujja da ita gaban Allah in ce kan kai ka aljanna nan kuma ga su Abu Jahil ana a targabu an millati Abdul Muttalib a targabu an millati Abdul Muttalib sai da zaka mutu ne za ka kyamaci addinin Abdul Muttalib karshe waiwa ya kalli manzo Allah ya ce yi hakuri na san addinin da kai zo da shi gaskiya ne amma ba zan bari al'umma ta ce nayi abun kunya lokacin da zan mutu ba banni in mutu akan addinin Abdul Muttalib manzan Allah ya tashi ya fita yana kuka haka Allah ya karbi rayuwar shi an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taimakon da yayi maka a addini da kariya da ya baka za ta mai amfani a lahira yace za ta yi amfanin me za ta yi mishi yace na farko saboda wannan taimakon da wa addini a lahira ba za a sa mai ankwa da sasari a daure shi ba ba za a mishi wannan ba na biyu ba za a hada shi da shedanu a daure shi ba kamar yadda ayoyi suka nuna kafirai da shedanu za a hada su a daure su na uku ba za a jefa shi cikin rijiyar macizai da kunamu ba iya azabar da za a masa za a yi mishi takalma guda biyu na wuta amma idan ya sanya takalman guda biyu na wuta saboda bala'in zafin su kwakwalwarsa za ta rinka tafasa tana fashewa kuma shine wani ahalin nari azaba duk yan wuta shine mai sauƙin azaba shine mai dama dama azabar ta tafi kowace sauƙi ta yan wuta hadisi ingantacce ya tabbatar da wannan Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun Allah rama Allah ya ce ba kowa suke halakarwa ba sai kawunan su su waɗannan kafirai da suka kisi imani da manzon Allah kuma suka hana talakawa imani da manzon Allah wa ma yash'uruna amma su ba su sani ba Allah rama mana addu'a a roƙa mana alkhairai na duniya da lahira bayan Allah da dama sun turo buƙatar addu'o'i a mana addu'a Allah ya sawa rayuwar mu albarka Allah ya karbi ayyukan mu a wannan Ramadan Allah ya tsare mana imanin mu da aqidar mu a wannan zamani da ake guguwar barin aƙida a wannan zamani da shirka take ta yunƙuran tasowa ta baje korinta shugabannin mutum daga sama har ƙasa a sanya su a cikin addu'a Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙara musu taƙawa. Allah ya ƙara musu tsoron Allah ya ƙara musu adalci Allah ya ƙara musu tausayin mu Allah ya ƙara nuna musu hanyar da za su bi su fidda al'umma su daga cikin halin da suke ciki Allah rahma bismillah amin ya rabu amin ya rabu amin ya rabu amin ya rabu amin amin ya rabu amin ya rabu আমি ইয়া আমি আমিন আমি রব আমি ইয়া আমি আমিন আমি রব আমি আর আমি آمين يا رب amin ya rab amin ya rab amin ya rab آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين معه آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب وسلام